Audio Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwan mabuta wannan gida na mai tarin albarka. Barkan ku da wani lokaci fatan kowa yana cikin koshin lafiya. To alhamdulillah kamar yadda muka saba ka muku sirka iri iri sirka kala kala sirka mujarabai ga wani siri mun zo muka da shi wanda muka ga ya dace mu kawo muku shi a daidai wannan lokaci sakamakon mun ba da irin shi kwanan baya sannan al'umma sun ji daɗin shi jama'a suna ta mana godiya a kan shi shi sa muka ce to bari mu ƙara kawo wani domin duka mu faranta muku kuma mu taimake ku a cikin wannan rayuwar a kowane hali eh, siri ne dai na hana shan taba ko kuma zinace-zinace wanda yake fama da shan taba yana so ya daina ko wani ɗansa yana so ya daina ko wani abokinsa ko wata ƙanwarsa ko kuma wani ɗan uwansa yana so wannan ya daina shan taban kuma shi ma wannan ɗin yana so ya daina amma al'amarin ya citira domin su wa'annan abubuwan suna da shiga rai ne suna da wahalan dainawa kama daga shan taba ne shan giya ne zinace-zinace ne duk wanda ake fama da shi ana so a daina kuma abin ya tura to abin da za a yi na farko da wannan sirri shine kamar yadda kuke ganin wannan hatimi a haka eh, a haka kuma za ku samu tawada da allo sai ku zauna ku rubuta ko kuma ku bada a rubuta muku za a rubuta wannan a kafa uku kafa uku za a rubuta shi ko kuma kafa bakwai kafa uku ko kafa bakwai duk wanda ka ɗauka ka yi insha Allahu ya yi sai a rubuta shi kafa uku ko kafa bakwai a wanke shi a da ruwa a shanye haka za a yi tsawon kwana bakwai a jere ba tare da an tsallake rana ko ɗaya ba kuma ba tare da fashi ba eh sannan za ka iya ba bada wani ya yi maka ko kuma ka yi da kanka diyan da ka yi insha Allahu in dai an yi haka da wannan sirri shikenan a iyakacin sirrin kenan kuma sirri ne mai ƙarfin gaske yana da matuƙar amfani a daure a jaraba shi za a ji daɗin shi sosai kuma wannan sirri yana da matuƙar amfani sosai wurin taimakawa 'yan uwanmu da suke cikin wani hali eh, da yawan su zaka ga wasu suna so su daina irin wayannan abubuwan amma kuma sun kasa domin abubuwan sirga sun shiga ransu sun bi jinin jikinsu to abin yana da wahalan daina ko da kana so ka daina abin sai ya zo ya ƙi denuwa to insha Allah in aka yi amfani da wannan sirri mafita ne za a samu waraka insha Allah